a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatunmu na littafin irwa'ul hayam fi ahkamis siya littafin da yake batu akan hukunce-hukunce da matsaloli da falaloli da darajoji na azumi musamman ma kuma azumin wata ramadan wannan zai zama mu na uku insha Allah a cikin littafin za mu tashi alfaslul khamis sau ramadan mun ji jiya nau'ukan azumi da ake da su akwai azumin da yake wa mustahabbi akwai azumin da yake wajibi sannan wajibin nan yana da sababba yana iya yiwuwa abin da ya mai da azumi ya zama wajibi shine ganin watan ramadan kamar wanda muke jira insha Allah akwai lokacin da azumi ke zama wajibi ta sanadiyar kasancewar mutum kafara ce ta hau kansa kafara ta kisan kai da kuskure ko kafara ta zihari ko kafara ta rantsuwa sannan akwai azumi wanda yake mustahabbi wanda aka so a yi mun ji misalansu sannan kuma akwai azumi wanda haramun nema saban Allah ne yin shi in mutum ya saba ma Allah kamar kamar azumin da mutum ya yi shi don ranar sallah yin azumi ranar sallah haramun ne sabon Allah ne manzon Allah su sama ya haramta yin azumi ranar sallah ranar azumi rana ce ta ci da sha ba rana ba ce ta azumi to duk mun ji wannan a ƙarshe-ƙarshen karatunmu na jiya za mu tashi alfaslul khamisu majalisi na uku saumu ramadan azumin wata ramadan wanda shi ne nake fatan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu da rai da lafiya sannan ya ba mu ikon azumtarsa sannan kuma ya ba mu lada na waɗanda suka yi azumin sannan ya sa mu cikin ‘yantattun bayinsa kamar yadda ya alkawari ga waɗanda suka cancanta a cikin bayin nasa muna bara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a ciki huwa aujabu anwa'i siyam li kaunihi ruknan min arkanil islam duka a azumi azumin ramadan shine yafi zama tilas shi yafi zama wajibi saboda wata rukuni daga cikin rukunan musulunci azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kamar yadda muka ji wato ginshiki ne shi in ka jijjige shi to ka jijjige wani ɓangare mai ƙarfi daga cikin ɓangarorin da musulunci yake tsayuwa da su so da ka da baki ɗaya azumin watan ramadan shine aujabu siyam shine yafi zama tilas kama sabata fil hadisi alladhi sabaqa zikruhu Kamar yadda ya gabata a cikin hadisin da ambatansa ya gabata a baya hadisin sayyiduna abdullahi bin umar da yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa iqamis salatu wa ita'i zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hujjojin da suka tabbatar da cewa azumi na ramadan shine yafi zama tilas a cikin nau'ukan azumi da ake da su wa tahtahu mabahis a ƙarƙashin wannan fasalin akwai nau'ukan mas'aloli da za a tattauna a kansu ɗaya bayan ɗaya almabhasul awwalu mata furiba mas'ala ta farko yaushe aka farlanta azumin ramadan kafin zuwan musulunci laraba ba su azumi azumi yana cikin ibadun da laraba ba su san su ba kaga saɓanin hajji hajji tsohuwar ibada ce tun kafin zuwa musulunci laraba na irin hajjinsu amma hajijiya suke yi eh, ba hajji ba hajijiya suke yi amma dai sunan shi hajji a wajensu da musulunci ya zo sai ya ce to ga yadda ake yi ya hana yin wasu abu a cikinsa misali suna yin ɗawafi ba tufafi tsirara suke yin ɗawafi aka hana manzon sama ya ba da ƙa'ida ya ce wa Allah ya tufanna ba'da al-yawmi bil daga yau da aka yi fatu makka to ka a sake ganin wani ya zube da tufafi yana zagayen ka'aba aka hana da in sun gama aikin hajjin su to ba su shiga gidajen su ta kofa saboda canfi ya ce musu idan suka sake suka shiga ta kofa bayan sun gama aikin hajji to ko dai za su mutu ko kuma har abada ba za su sake aikin hajji ba to idan mutum ya gama aikin hajji ya dawo sai ya haura ta katanga yi haka suke shi ne Allah ce wa atul buyuta min abuwa biya. in kun dawo aikin hajji to ku shiga gidajenku ku ta kofofi ta kofofin gidajenku ku ku haura ta katanga to amma shi azumi laraba ba su san shi ba kwata-kwata to yaushe aka farlanta shi فريض صوم شهر رمضان في السنة الثانية بعد الهجرة أم فرلن تين أزم وتر رمضان الشكرة تدي باين هجرا من زن الله سمد مكة زوا مدينة ألا يا أيكو من زن الله تسلم ألوك تنين ذا شكرو أربعين يقواش الشكرو شاء أمرك شاء daga nan sai Allah ya umarce shi cewa ya baggarin makka saboda tsangwama da cuta da hana yada addini da larabawan makka suke yi ya koma madina to shine sai ya koma madina a can madina sai da manzalla sama ya shekara biyu ba a azumi shekarar farko ba a yi azumi ba sai a shekara ta biyu to daga nan ne Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu daga nan ne aka farlanta yin azumi واتبعت الشريعة ثلاث رتب في تشريعه شرع مسلم في سبودا قريوة قريوة دكما ألا دا يسوكد دا إتشريع ياسم مباي توسيد أكبو متاقي أكو كافن أتي أزمي واجبيني قواي أنا تربية متاني ba lokaci da aka ce duk ramadan kowa ya azumi ba a a sai da aka bi wasu matakai aka bi wasu dabarbaru na lallatar zukatan mutane saboda su saba da wannan sabuwar ibada da yawa ibadin da nake gani da wasu abubuwan da aka haramta yau muna muna muna a cikin musuluncin mu to sai da aka bi irin waɗannan matakan yanzu misali mutum ya ɗauki haramta shan giya larabawa a wajen su shan giya to yadda kake shan ruwa kake aje ruwa a gidanka kake siyan ruwa a gidanka idan kai bako ka girmama shi da nau'in ruwan da kake ganin babba ne to haka su ma larabawa suke mai giya kafin zuwan musulunci amma sai da aka bi matakai da dabarbaru domin haramta su na ishi ta ce da an haramta giya lokaci ɗaya to da laraba ba za su daina shan giya ba wasu musulunci ma barin shi za su yi amma sai aka yi ta lallashinsu ana ta lallashinsu aka zo aka saukar da aya da take bayani akan cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayar game da hukuncin giya da caca to kace a cikin giya akwai zinubi sannan akwai wani amfani amma zunubin yafi amfanin yawa sai wasu suka ce a, abinda zunubin shi yafi yawa fiye da amfaninsa ne yasa zamu yi shi sai sun bar shi suka daina shan giya ana nan ana nan ran nan aka yi biki aka yi biki aka sha giya aka sha giya aka sha giya sai aka zo sallah sai aka tura ɗaya daga cikinsu ya yi sallah kawai yana zuwa sallah sai ya karanta kulya a kafiru amma duk sai ya cire lalaɗin Allah ya ce ƙul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu wala antuma abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya din kawai sai yace ya qul ya ayyuhal kafiru a'budu ma ta'budu wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din to da ga na aka sokar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa in za ku yi sallah ka ku sha giya to daga nan sai wasu suka suka ce suka ce suka ce a ah, to abin da zai hana daga nan wasu suka ce a ah, abinda zai hana ni yin sallah to ai ma na daina shan giya wasu kuma suka ce a ah, to su dai ba za su daina ba tunda Allah bai haramta ba ba su sha da daddare sai su ta magagin su su ta fagan fagan din su suna ɗarkaniyarsu su da daddare zuwa asuba ta saki ana nan sai na umar yi addu'a yallahu an yi addu'a ya ce ya Allah ka saukar mana da hukunci mai warkarwa a game da giya shi ne aka saukar da ya yi hallabi na amanu innama alhamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitani buhu la'allakum tuflihu إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون توشيكنا أكا حرم تشنجيا تو هكا أزني أكا يبدا باغو متى كيدو من وجب تاش الأولى متى كي نفرفود أكا بنا وجب تأزني بين فعله أو تركه aka ba da zaɓi cewa wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama kai ya yi haka ake da sai ka fito in an ce an ga wata sai ga wani na cin abinci kuma lafiya shi kalau in ka mishi magana sai ce a an ce ne wanda ya ga dama ya yi kamar yanzu misali sallar nafila sallar nafila kafin a yi sallar a zahar wani ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu shi kuma wani ya ƙi kaji bai da zunubi amma bai da lada saboda jibi bane to wannan matakin farko kenan saniya mataki na biyu ijabuhu an wajabta shi aka ce tilas ne kowa yayi lakin idza na as qabla an yuftira sai dai sai aka zafafa kuma aka ce in ne azumi ya sake bacci qabla an yuftira kafin ya buɗe baki haruma alaihi al'aklu wa shurbu ila al-ghurubi to ba ci ba sha kuma sai wata magaraba gobe ba ku gane ba aka ce azumi wajibi ne amma sai aka ce da mutum zai yi kuskure misali sai aka yi ana sallan magariba magariba ta yi rana ta faɗi shi kuma kawai bacci ya kwashe shi bai farka ba misali sai wajen misali a ce karfe goma to ba shi ba buɗe baki sai kuma gobe so ka zai yi azumi na awanni ashirin da hudu cif-cif saɓanin kaga duk azumin da muke musamman mu irin wannan yanayin da muke da aljawul mustawi muna da yanayi mu daidaitacciya ce mu nan ɓangaren da muke rayuwa a yammacin duniya to yanayinmu mu da daidaitacciyar weza ce za ka ga su tari wani zubin azuminmu da muke yi ko dai ya zama rabin yini rabin rana eh, misali kamar yanzu alfijir yana ketowa biyar da wani abu ana yin sallan magriba bakwai saura in kan lissafa awa nawa kake da su sha ɗaya awanni sha ɗaya ne ko da wani abu to idan mutum ya kuskure da magariban nan ta yi yana bacci bai yi buɗe baki ba to sai wata magariba ta gobe kaga awa nawa yake nan kaga awa ashirin da hudu cif ko fiye da haka ba to haka aka yi kaga mutum ai ba ya yi wasa ba ko ya yi to mataki na biyu kenan wajibi ne yin azumi a in ka zake kuma baka yi buɗe baki ba a ranar to ba ka ba buɗe baki in dai bacci ya kwashe ka shi kenan ga an wajabta amma da tsanani a ciki kuma to sai a as tu mataki na uku ijabuhu bi sifatihi allati nu'addihi alaiha al-yawma aka wajabta shi da irin sifar ta yadda nake yau ya nake yi a yi sahur kafin alfijir ya keto in alfijir ya keto sai mutum ya kama bakinsa ba ci ba sha ba zai buɗe bakinsa ba sai rana ta faɗi to shi ne matakin ƙarshe da aka bi amma matakin farko sai a ce azumi mustahabbi ne in ka ga dama ka yi baka ga dama ba kar yi. mataki na biyu aka ce tilas ne sannan kuma mutum ya kaffa kaffa da buɗe bakin shi kan ya wasa bacci ya kwashe shi bai buɗe baki ba in ya bari bacci ya kwashe shi har dare ya yi bai buɗe baki ba to ba shi ba buɗe baki sai dai ya jira in Allah kai mu gobe kuma ba sahur da wahala to sai mataki na uku na ƙarshe shine wajabta shi da aka yi da irin sifarsa da muke yi a yau mun gode ma Allah yanzu akwai ƙasashen da ba su ganin rana wata shida wata shida ba su ganin rana kamar irin scandinavian countries irin kasashen su holland irin kasar su denmark wata shida ake yi ba a ga rana ba to kaga waɗannan ne ya hukuncin azumin su yake ya za su yi buɗe baki ya za su yi sahur sannan wani zubin yanayi na canzawa su kuma a wani bangaren na duniya su kuma ba a dare rana kwal kawai sai ka leko karfe biyun dare kawai sai ka ga rana rana na nan kamar karfe biyun zahar to kaga duk Allah subhanahu wata'ala ya halicce su kuma ya aje su a wannan wajen kuma shi ya halitta wannan tsarin to akwai matsalolinsu malamai sun ba su fatawa ga yadda za su rika yin buɗe baki ga yadda za su rika yin sahur a wuraren da ranar su ba ta faɗuwa a wuraren da kuma rana ba ta fito musu akwai su almabhasu sani mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan fasalin na azumin watan ramadan shuruɗu wujubihi sharɗan wajabcin azumin ramadan ne sharaɗi abin da ake ce ma sharaɗi shine abin da aiki baya yiwuwa sai an samar da shi sai an samar da shi sannan za a yi aiki idan ba a samar da shi ba to aiki bai yi ba misali sallah daga cikin sharɗanta akwai tsarki wanda ya sallah bai da tsarki sallah shi bata yi ba misali sallah ba ta wajaba ba ta zama tilas ga mutum sai idan mutum yana da hankali to me azumi la yakunu as-sawmu wajiban 'ala al azumi baya zama tilas akan wani mutum hatta tawaffara fihi harutu har sai idan waɗannan shar sun cika a tare da shi al-awwalu shar'i na farko al-islam ya kasance musulmi kafiri baya ba a wajabta masa azumi ba ko yayi aikin banza saboda bayi da imani shi kuma Allah madaukakin sarki sharaɗinsa na karɓan aiki mutum ya zama ya mika wuya ya yadda da shi a matsayin ubangiji wanda shi kaɗai ya cancanta a bauta masa da kafiri zai kwana yana sallah ko ya ta azumi tsawon shekarun da Allah ya halicce shi har ya koma ga Allah to a wajen Allah bai yi sallah ba bai yi azumi ba saboda bai da imani likaunihi a في قبول amalil ibadi. domin kasancewar imani ginshiki musulunci a matsayin ginshiki na karban ayyukan bayi duk wanda yake son Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadarsa to sai ya shiga musulunci الثاني نبي البلوغ بلغ فلا يجب الصوم على الصبي dan karamin yaro ba wajibi ba ne ya azumi sai dai ana umartar sa walakin lakin yu'maru bihi li tadribihi ala fi'lihi sai dai ana umartarsa da ya azumi saboda a masa tarbiyya a masa training ya taso shine tadribi a masa training ya taso kuda ya girma ya saba malamanmu suna cewa wani ne hikima yana cewa yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi sigharin wa laysa yanfa'u inda shaybati al-adabu inna al-ghusuna idha qawwamtaha atadala i'tadalat wa la yalinu idha wa la talinu idha qawwamtaha al-khushbu tarbiyya tana amfana ɗan ƙaramin yaro amma idan mutum ya tsufa sai da ya zama taure tauri ƙiƙi sannan ka ce za ka juya shi to ba zai juwo maka ba sai buga maka misali sai ce na ghusuna idza qawwamta ha atadalat ai rassa idan suna ɗanyensu, idan kana son ka murɗa su ka juya su sai su juyun maka amma wala talinu idza qawwamta hal khushubu amma katako ya bushe ya zama kamar ka ce za ka tankwara shi to sai dai ya balle ko ka balle ɗayan biyu ne ko ka balle ko ya balle in ka fi shi ƙarfi ka balla shi in ya fi ka ƙarfi ya balla ka ka gani ko to kaga wannan shi ne shi ne wani kuma yake cewa la tasu an adadi sagiri wa in shaka alamat ta'ab wa da'il kabira bi sha'nihi kabira al-kabiru an al kakka sake saka ci game da tarbiyya ɗan ƙaramin yaro ko da yana jin raɗaɗin abin da kake ce masa yayi nan gaba zai gane soyayya kake mata Shi ne ba ma guje ai wa'azin da ba ma guje yayi ya zo bayan gari ya ga yara suna hawa bishiya suna tumowa daga sama sai su faɗo sai ya shiga gari ya ce ku je ku sa 'ya'yanku kuka kafin su sa ku ni mana to idan suka balle aka kai ku kai za ka yi kuka an ba kai kukan ida ba za ka yi kukan aljihu don kai za ka kai shi wajen ɗauri kuma ba kai ka tura shi ka ce je ya hau bishiyar ba to ana umarta karamin yaro da yin azumi idan zai iya ɗaukar yin azumin sai a ce masa ya yi mun sha faɗa a babi na tarbiyya ba laifi ba ne a bashi ma in ya ce ya yi rabi gobe idan ya zo sai a jona masa ba laifi ba ne a babi na tarbiyya ya yi misali ya ɗau azumi sai a zahar ta yi kyau sai ya karya ko ya sha ruwa ko ya ci abinci to gobe ma in ta tashi a sake tashin shi ya faro daga irin wannan lokacin zai a ce kayi ɗaya yi tarbiyya ake masa ita tarbiyya tana da dabarbaru da yawa sau da dama azumin ba wajibi ba ne a kansa amma ana masa tarbiyya ne saboda ya saba magabata sun kasance idan 'ya'yansu suka kai lokacin da aka ce a yi sallah shekaru bakwai to suna haɗa musu hadda azumi haka al'imam abdulrazzaki sana'ani ya ruwaito a cikin littafinsa al-musannaf suna umarta 'ya'yansu da cewa su yi azumi idan sun kai lokacin da aka ce su yi sallah shekaru bakwai so daga yaro azumi ba wajibi bane a kansa amma ana umartarsa da yi dan a saba masa hatta waje ba alaihi la yas'ubu alaihi har idan azumin ya zama tilas a kansa sai ba zai masa wahala ba kwarai abinda ka saba yi to baya baka wahala yanzu waɗanda Allah ya ba su lafiya kuma suke da ƙarfin gwiwa na yin azumi eh, abin nan na yin azumin alhamis da litinin idan ba su yi ba sai su ji kamar ba su da lafiya haka wanda ya saba yin azumuman nan na kwanaki uku a kowane wata ayyamul biyu shi ma inda yi ba sai jibe da lafiya saba yi amma wani aka ce maka ranar da za a dau azumin farko din nan to in ka gan shi sai dai Allah Allah shi kyauta asalis sharadi na uku da ake buƙatar mutum ya cika kafin azumi ya wajaba a gare shi al-aqlu hankali fala yajibu 'ala al-majnun azumi ba wajibi bane ga mahaukaci to ai bai san hukunce hukuncin ba bai gane abubuwa ba ya gane abubuwa kage ya zaka kace azumi wajibi ne a kansa hmm? sau da ka azumi ba wajibi bane kan mahaukaci kuma idan ya warke ba za a ce sai ya rama duk wanda bai yi ba a shekarun baya amma wanda malamai suke magana a kansa cewa sai ya rama salloli da duk azumin da bai yi ba shine mutumin da ya ji haukace da gangan irin masu shaye-shayen nan mutum ya je yana shan wani abu da ya ɓata ƙwaƙwalwar shi har ya zama ya mai da kanshi mahaukaci to ya sani duk abin da ya bari na ibada Allah maɗaukacin sarki sai ya tambaye shi akan sa gobe alkiyama in bai biya ba a duniya kaga akwai akwai damuwa so da akwai matsala sosai wanda yana daga cikin matsalolin shaye-shaye Allah shirye mu الرابع نهدو النقاء من دم الحيض والنفاس mata su zama sun tsabtata daga jinin biki ko jinin al'ada jinin da suke yi wata-wata ko kuma jinin da suke yi na haihuwa shine jinin biki inda take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki ta haihu to ita ba ta azumi ba za ta yi azumi ba sai idan ta gama wannan jinin sai ta rama Falata ta sumul mar'atul ha'id wal nufata'u matar da take jinin al'ada ko take jinin biki ba za ta yi azumi ba wa inna ma taqdiyani fi ayyamin ukhra sai dai duka su biyun za su rama ne a kwanaki na daban idan aka gama azumi suka zama suna cikin tsafta basa cikin jinin to sai su rama abin da suka sha na azumi wannan yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah ya ce musu na kisatu dinin addinin su tauyayye ne ai wata mata ta tambayi manzon Allah su suka ce ta ce ya ma'aikin Allah fa kaifa nuqsanu diniha ya ma'aikin Allah ya za a ce mace addinin ta rabe ne tauyayye ne sai ce alaysat idza habat la tasu la tasum wa la tusalli wa la tasum ashe ba idan tana cikin jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi ba sai ce fa zalika nuqsanu diniha sai in kin gane wannan shine tawaya addinin ta shi ne tawaye addininta to ba za su yi ba alhamis sharaɗi na biyar na azumi almusafiru fala ya jibu alaihi somu fi hali safarihi mutumin da ya zama matafiye to azumi bai zama wajibi a kansa ba a lokacin da yake tafiya fa ya ƙabi ma a fihi min al'ayyami fi ayyamin uha sai ya rama abin da ya sha a cikin kwanakin ramadan sai ya rama bayan ramadan ya wuce idan ya dawo yana zaune a gida amma idan ya ce zai azumi ba laifi ba ne matafiyi idan mutum yana tafiya ya ga zai iya azuminsa ya yi to ba laifi ya yi ba bai saba ma Allah ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya ya yi tafiya kuma na jihadi tare da sahabbansa me riwaya ce fa minna as-sa'imu minna a cikin makon da yake azumi akwai wanda baya azumi ya ce fanazalna manzilan sai muka sauka wani zango sauka a ci zango a huta irin tafiyar da ake yi daɗin na shi ce nan faƙamal muftiruna waɗanda ba su azumi shi suka miƙe da aiki fabanau al'abniyata suka giggina shemomin da za a shiga a huta a kwanta wata ƙawar a ba sannan kuma suka shayar da ababen hawa amma wasu ƙasar sa'imuna su kuma masu azumi sai suka racce manzo sama sai ya kalla sai ce zahabal muftiruna yau bil ajr shi waɗanda ba su azumi yau sun kwashe lada wannan aikin da suka yi muku sun kwashe lada ku ba ku komai ba kuna azumi kun gaji sannan wani sahabi yana cewa manzon Allah mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sama fa minna as-sa'imu minna al-muftir fala ya'ibu as-sa'imu 'ala al-muftir wala al muftir 'ala as-sa'im muna tafiya a cikin mu akwai masu azumi akwai waɗanda ba su azumi masu azumi ba sa rena waɗanda ba su azumi wanda ba sa azumi su ma ba sa ganin waɗanda suke azumi sun saba ma Allah haka suke tafiya da fahimta ba rijima so da idan mutum ya ga shi zai yi tafiya kuma zai iya yin azumi to ba laifi bane ko nan da china zai tafi ba a ce sai ka aje azumin ka ba dole amma an kaga za ka iya ajiyewa shi ke saboda shi azumi yana da wani yana da wata mu'ujiza yana da wani abu mai ban mamaki idan ana yin sa tare duka ga baki daya to kafi jin saukin sa kwarai da gaske shi sa na sha faɗin na na sha fadin wannan ina mamakin mutumin da ran sallah mutum zai ga mutane sun ci gayu ana ta ciye-ciye ana shaye-shaye ana kaiwa da komowa kawai shi yana aji. ya yi ji a ran shi kuncin da kawai mutum zai sa kansa ai ya ishe shi ka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya hana ka kai ka ce sai ka yi jama'a 'yan uwanka musulmai sun yi nan kai kuma kayi nan geci kaga da matsala to shi yasa idan matafiyi ya ga zai iya azumi to ba laifi ya yi amma asali wajibi ba wajibi bane azumi a kansa a wannan lokaci mun gane yayi الصحة السادس الصحة نشد لافية فالمريض لا يجب عليه الصيام مر لافية بواجب بني يأزمي في حال da ألوقة دبيد lafiya فإذا عادت صحته idan lafiyarsa ta dawo ƙazal ayyaman lati aftara fiha sai ya rama kwanakin da ya sha azumi a cikin nasu waɗannan da matafiyi da mara lafiya su alƙur'ani ya kama ya faɗa faman kana minkum mariban au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra haka Allah ya faɗe su su biyu duk wani wanda ba su ba to kiyasinsa akai a cikin su an haɗa shi da su ne amma su Allah ya faɗi sunansu ƙarara da matafi da mara lafiya aka ce su sai su rama a wasu kwanakin na daban matafiyi ya rama a lokacin da ya dawo gida mara lafiya ya rama a lokacin da ya samu lafiyarsa to waɗannan su ne sharɗa da suke wajabta azumi musulunci hmm, balaga hankali tsabtaka daga jinin al'ada ko jinin biki zaman gida sannan sai lafiya sharɗa nawa sharɗa shida waɗannan su ne shuruɗu wujubi sau azumi baya wajaba da wani sai idan ya cika waɗannan sharɗa in waɗannan sharɗan suka cika ga mutum to shi kenan azumi ya wajaba a gare shi idan ya zama bai yi na wata rana ba to ya saba ma Allah sabu wanda yake babba Allah kaɗai san girmansa domin Allah ce azumi na shi ne in mutum ya ƙi kare shi da Allah almabahasu salisu matsala ta uku arkanuhu hukunnan aikin hajji mun ce sharadi shine abin da sai an samar da shi sai ya samu sannan ake aiki to shi kuma rukuni a cikin aiki yake kamar gini yanzu wannan wannan sama waɗannan uh, bangwayen da wannan fila su suke ɗauke da wannan rufin ko da za a ɓangala wannan bangon to wannan saman zai samu matsala rufin zai rufin ɗin zai samu matsala a ɓangala wannan haka to rukunan azumi ginshiƙansa ababen da suke riƙe azumi wahiyar salasatu guda uku ne al'awwalu az-zaman lokaci lokaci rukuni ne daga cikin rukunan azumi wa huwa shahru ramadana shine watan ramadan din idza sabata bi ru'yati hilalihi idan watan ya tabbata in an ga jinjirinsa in aka ce sarkin musulmi ya sanar da cewa an ga wata to an samu rukuni aw ikmali sha'bana 30 in kuma ba a ganshi ranar 29 ba to sai a cika sha'ban ya kai talatin. لقوله صلى الله عليه وسلم سبود ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقملوا العدة ثلاثين صوموا لرؤيته في أزمي إذا أكتي أنقوتا جي من يبياني با أنك جنش با إن أكتي أنجنش إن أكتي أنقأزي إذا متن أي قوتا ya zo ya ba da labari kuma mutumin nan adili ne mutumin kirki ne ba a masa shaida cewa mutumin banza ne shi shugaba ya yadda da shaidarsa ya ce a ɗau azumi to wajibi ne kai wannan yana daga cikin hukuku hukukun ru'at alal ra'iyya haƙoƙan shugabanni akan waɗanda suke shugabanta idan suka ce an ga wata to ka ɗau azumi kai azumi tare da su to kun ga liru'yatihi wa afsiru liru'yatihi sannan ku aje azumi ku yi bikin sallah karama idan aka ce an ga wata fa in ghumma alaikum idan ranar duban wata ya zo rana ta zo rana 29 ga wata sha'aban aka ce a duba wata sai ya zama akwai rama akwai giragizai a sama akwai hadari sun sha makance ganin mutane da wata to me za a yi fa akmilu al'iddata 30 to ku cika kirgan ya zama talatin. kirga ta zama talatin, a kirga ai talatin. Sha'aban a cika shi ya kai talatin. kun ga 'yan uwa a nan? wannan hadisin ya yanke hukunci akan cewa za a iya fara azumi a idan watan sha'aban, watan da nake cikin nan yau ba muna 24 ba ashirin da hudu to ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara to ranar za a fara duban wata idan aka ga wata da yamma to aka sanar to kashe gari gobe ta zama ɗaya ga watan ramadan idan aka duba ranar ashirin da tara ga watan nan sai ba a ga wata ba to yanzu za a ƙarasa sha'aban ya cika talatin ɗinsa cif manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha wata yana 29 yana 30 shi watan musulunci yan uwa malaman falaki masu bincike akan ganin wata suna magana akan cewa wata rana 28 ake haihuwarsa haihuwa aka ce idan aka haifi yaro baka zo barka ba sai kashe gari ko sai bayan kwana biyu Yara yana canza ko bai canza yana canzawa so da ka shi wata ana haihuwarsa 28 ne 28 ake haihuwarsa idan aka haife shi 28 to ranar 29 yake bayyana sai ya bullo sai gan shi ɗan hatta ada kal urjunil qadim har ya zama kaman dan ganye na dabino haka ake gano shi just haka ɗan karami shi yasa wani zubin in mutum bai tsaya ya duba da kyau ba waɗannan taurarin namu da nake da su na ɗan adam za ka hango su suna ƙyalli sai mutum ya ga ɗaya ƙyalli ya ƙyalla sai ce ya gan shi a wata unguwa can shekarun baya wani ya zai ce ya ganshi. aka ce ina ka gan shi ya ce a kudu na gan shi wai a kudu ya ga wata to ka kaga wannan kenan to zai iya ɓoyuwa kuma saboda gamani saboda yanayin ranar lokacin yanayin bai da kyau akwai giragizai a sararin samaniya to abinda ke faruwa shi kenan ba za a gan shi ba sai a cika talatin ranar talatin ba a ce ka je kana dubawa ba ba wanda ya saka ya cika kawai shi ce nan da ka gobe dole ɗaya ga wata kun ji na ce dole ƙwarai da gaske sai dai mutum bai da rai amma ma damar mutum yana da rai wata ya cika talatin na sha'aban to gobe ramadan ɗaya ga wata kowa ya tashi da azumi ba ka buƙatar sai ma an faɗa maka cewa an ga wata to ana nan sai wani ya fito kuma ranar ɗaya ga wata an kai azumi sai wata ya fito ɓalle ne har ya kai isha'i sai ne fi kun gani ai an gan shi ranar ba su faɗi ba waye ce ma waye gani in ka yadda da bayanin da aka yi ta ranar 28 ga wata aka haife shi amma Allah bai bayyana shi ba sai yau ɗaya ga wata aka gan shi kwanan shi nawa kenan kwanan shi uku a duniya 29 30 sai ga wata to jaririn da aka haife shi aka faɗa maka cewa kwana uku yau da haihuwa baka zo barka ba kana tambayar uwar shi za ta ce maka ai da da hancin shi di a hancin shi da faske ke yake yanzu ka ga hancin shi ya miƙe wani zubin sai ka ji an ce ai ya saɗe ma ko ba haka suke cewa ba mata kaga ya canza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce inna min ashratis sa'a an tanfukha al-ahillatu yace daga cikin alamomin tashin alkiyama a ƙarshen zamani wata in ya tashi fitowa jinjirin ta ce fito kulele mun fara ganin wannan alama ko bata ni na fara kirga wannan alama kusan shekaru bakwai da suka wuce ina ta bibiya za ka ga wata ya fito ran ɗaya ga wata sai ka zata uku ga wata ne ya fito ƙulele wanda 'yan shekarun baya-baya ba haka muke ganin shi ba kuma a irin waɗannan kwanakin kaga wannan yana gazgata maka faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna min ashraqi sa'ati an tanfukha al-ahillatu da cikin alamomin tashin alkiyama kaga wata jinjirinsa in ya tashi fitowa sai fito ƙulele kaga duk ta tattara waɗannan karatuttuka to manzon Allah sama haka yace mana yace fa aqmilul iddata 30 ku cika kirgai ya zama 30 ku cika kirga gobe kawai sai a tashi ɗaya ga wata to kun ji so ka zamani shine rukuni na farko na azumi in babu zamanin babu ba ba azumi wanda ya mutu kaga ai bai kawo lokacin ba saboda ka shi ba azumi a kansa as-sani al-imsak rukuni na biyu na azumi kamewa wa huwa tarku jami'il muftirati abin da ake ce makamewa shine mutum ya bar duk abin da zai karya masa azumi min akle shi kan mutum ya ci wani abu tun daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa faduwar rana wannan rukuni ne au shurbin ko sha kai ya sha wani abu da zai karya masa azumi au jima'in ko tarawa da iyali min tulu'il fajr sadiqi tun daga ketowar alfijir wanda yake na gaske alfijir biyu ne akwai alfajir sadiq akwai alfajir kajib alfajir kajib yakan bayyana kafin alfajir sadiq alfajir kajib na ƙarya kenan yakan fito ne idan ya fito sai ka kalli gabas sai ka gan shi wani haske haka sha sai baji haka ya buɗe kamar yadda gezar wato bindin dila dila in ka kula dila ai za ka ga bindin shi yakan yi wani yana da gashi da yawa ko wani zubin za ka ga ya girgiza shi haka to haka yake yi a gabar sai ka gan shi girgi sai ya yi baza shi ka zana bis a abin na asirfan eh, asirhan kai kamar kamar kamar kamar gezar eh, bindin eh, dila to daga nan kuma sai ya bata to wannan na ƙarya ne shi ko alfajr sadiq ne wanda yake fitowa shi haka yake fitowa a hankali a hankali yake fitowa sai ya rika buɗewa, ya rika buɗewa. kuma shine yake marana shimfiɗa cansa shi zai ta tafiya har rana ta bayyana yanzu misali har yanzu a cikin hasken shi ne tun daga rana nan ba mu ganta ta bullo ba to ne alfajr sadiq to idan ya fito daga wannan lokacin to wannan lokacin ya haramta mutum ya ci ya haramta mutum ya sha ya haramta ya tara da iyalansa wannan rukuni ne ila gurubi shamsi zai kame har zuwa rana ta faɗi A salisu na uku rukuni na uku an niyyatu niyya wadda muka fara magana akan tajiya jiya وهي أن يشعر في قلبه أنه سيصوم عبادة لله تعالى أبن دا أكي نفي دنيا متن يجاء رنسة شوى زي أزمي دومن بوتر الله kawai shi ne niyya ka ji a ranka cewa azumin nan ibada ne kuma insha Allah zan yi gobe to shi kenan kayi niyya wala budda an tasbiqa al dole ne niyyar ka ta gabaci asuba e. kada mutum ya kwanta ya ce to shi kenan mu dai an ga wata zan tashi da azumi A'a ka tashi ka ji a ranka cewa za ka yi sahur yawwa kuma ibada za ka ma'alla subhanahu wa ta'ala ƙana rasulun mahimmanu da sallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yi bayyata siya maƙabla alfajiri fala siya malahu duk wanda da yi niyya ba kafin alfajiri ya keto to bai da azumi bai da azumi rawahun nasa'i wa sahihun وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر يتشي لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر با وند أزمين شزي إنجنتا سي وند نيا كافن الفجر يتشيتو mutum da daddare ya ji a ransa cewa tabbas gobe insha Allah zai yi azumi to shi ke ya yi niyya kuma azumin nan dama ibadar Allah ce zai yi wa kala shekwu islami ibn taimiyya ta rahimahullah mala ibn taimiyya ya ce wa man khatara kalbihi annahu sa'imun gadan faqad nawa duk mutumin da ya ji a ransa cewa zai yi azumi gobe to yi niyya haga niyya a shi a bace mai sauki inda matsalan niyya ta ce don wa ka yi wannan ita ce matsalan niyya duk abinda yake ba da wahala kenan a niyya me ka kudurtuwa kake ma ibada amma ji a rai za ka yi ibada yanzu misali ka ɗau buta za ka yi alwala me za ka ɗau buta? Eh? za ka yi alwala don ka yi sallah to shine ne yaka haka nan kawai za ka ɗau buta za ka ci abinci za ka ɗau buta abinci za ka ci kawai sai ka ɗau buta ka riƙe kaga cokali ake ɗauka ai in za a ci abinci ko kaga da ana macin abinci niyya to ɗauka cokali shi ne niyyarka sai ka ga buta a hannunka to kai ne yin alwala za ka yi sallah dan Allah madaukakin sarki to matsalar ita ce dan wa za ka yi a nan ne ake faɗa da shi ɗan ‘yan uwa wallahi shi ɗan da kake ganin shi mugun bawa ne in ka tashi za ka yi ibada kawai sai zo sai ya rika ce maka ma ai ba don Allah ka yi ba shi da kai shi fa wai yake faɗa ma a zuciyarka kawai kana ji wai ba ai ba don Allah za ka yi ba ko ya sa maka ka ji kana son mutane su ga abin da kake yi ibada ce ta Allah amma kawai sai ya sa maka ka ji kai a duniyan nan ba wanda kake son ya ga kana yin wannan aikin sai wani sai wasu su gane fa kana yi da kai ma ana nan fa kai ma da kai ake wannan abu ko ba abin da za su sina na maka ko kuma kawai sai ya zo kila akwai wani roma-roma da ake samu an yi aikin na duniya sai ya sa kawai ka daina kallon abin da Allah zai baka sai ya sa ka kallon abin da za ka samu na wannan roman na hannun mutane shi ya sa magabatanmu suke cewa akwai aiki da yawa da za ka gan shi ya kama da aikin lahira amma duniya akwai kuma aikin da zallar aikin duniya ne amma kuma sai juye zama na lahira niyya ce take bambanta su yanzu mutumin da zai zo ya karatun alkur'ani karatun alkur'ani zallar ibada kawai da kayi karatun za a baka lada amma sai shaidan ya zo ko ya sa maka ka kalli wani abu yanzu misali musabakokin da ake yi sun zai zo ya karatu karatu kamar na sahabbai amma a zuciyar shi ba abin da yake tunani sai sakamakon da za a ba bashi kaga ana tanafusi ta kai ma ana yi ma wasu za su zo yanzu ana sawa a makamai mutum ya sa a my status ana bayani ana irin yadda ake da chelsea da da dawaci ce kuke ce mata barcelona da waye ana faɗin su to haka aka koma ana tanafusi kaji wannan bala'i karatun ƙur'ani ya koma wannan halin akwai tashin hankali a ciki kuma mutum ya zo ya zauna kujeran nan fa burin shi bai kada wani ni in ya na ɗaya kai na baya haka ne ko ba haka bane ni na hau na zo ina wakiltar jihar mu kai kuma ka zo kana wakiltar jihar ku to a cikin kokon zuciya ta so nake a ce ni ne na ɗaya ni ne gwarzon shekara kai kuma kai ne kai na baya akwai musulunci a cikin wannan kaga akwai matsala akwai matsala to nan yan uwa wallahi sai mun yaƙi sheɗa sai ka ji a ranka cewa baka ka buƙatar wani ya be ka a aikinka kuma baka buƙata ba jin tsoron wani ya zarge ka a cikin abin da za ka Allah to a lokacin niyyar ka ta inganta amma in kana da wani kana jin zuciyarka wani na da rabu a aikinka to wallahi baka da ikhlasi kuma niyyar mutum na da matsala so kace yi wane ya gani ya ji daɗi ko ya ce eh ashe kai ma da kai ko ya yabe ka ko ya baka wani abu kuma aikin Allah akwai haɗari a cikin Allah ya tsare mu kuma ba waɗanda ba wanda shaidan ya fi kai bara fiye da mutanen kirki mutum zai sha giya zai mutanen kirki su suke su shaidan ke faɗa da su a niyyarsu malamai masu aikin addini masu dukiya waɗanda suke ba da gudunmuwa duk wani wanda zai ma addini aiki mutumin kirki to da shi shaidan yake faɗa ko ya hana ka kayi ko kuma idan ka zo za ka yi sai ya ɓata ma aikin ta ɓangaren niyyarka to sai mun tama kanmu addu'a mun tama kanmu addu'a kullum mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi Allah ya kare shi daga sharrin wannan mugun bawa shaidan to niyya kenan na da lokaci mu ci gaba المبحث الرابع مستحباته ababan da ake son ayi a azumi abinda ake cewa mustahabbi shine abinda in kai za a baka lada amma idan baka yi ba baka da laifi mustahabbi kenan abinda aka so ayi lissawmi mustahabbatun azumi na da ababan da ake ayi a cikin sa ba wajibi bane amma yin su wahiya sune al-awwalu sahur na farko shine sahur wa ta'khiruhu da kuma jinkirta shi kada mutum ya tashi karfe biyu ko karfe ukun dare ya ce ya ci abincin sai ya ci gaba da bacci a'a an fi son sai gab da asubahi sannan sai ka tashi sai kai buɗe baki kai sahur kai fa'idar sahur ita ce ana son ka samu karfi eh shi yasa idan ka san abinci mai nauyi yana maka amfani ya dade a cikin ka bai narke ba to kai sahur da shi idan kuma ka san yana baka wahala to ka samu abu mai ƙasa ƙasa wanda bai da nauyi sai ka yi sahur da shi za ka ga likitoci sukan ba da shawarar me ya kamata ma mutum ya sahur da shi wannan ba laifi ba ne liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sama ya ce ta tahawu ku riƙa yin sahur fa inna fi sahuri barakatan domin a cikin yin sahur akwai albarka malamai sun tattauna akan albarkan nan wasu suka ce albarkar ita ce ƙarfin da za ka samu na yin azumi wasu suka ce albarkar ita ce a daidai lokacin in ka tashi za ka yi tafur za ka iya istighfari ka yi addu'a kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce albarkar sahur din ita ce kila ba kai sallar daren ka ba to sai kai wasu kuma suka cikar ita ce za a rika haduwa a yi sahur din tare kamar yadda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas yana ba da labari ya ce manzo Allah sama ya tashi zai sahur sai ya ce je ka nemo min wasu mu ci abinci tare da su anas ya je ya kira wasu suka yi sahur suka gama sai mai riwaya ya tambayi anas ya ce a tsakanin gama gamacin manzon Allah sallama na abinci da kiran sallah da aka yi ya kai ne sai ya ce qadra 50 aya qadru 50 aya kamar ka karanta ayoyi 50 fa'idar dai kawai hadisin yana nuna cewa me a cikin albarkar za ku haɗu ku ci abinci tare ko da da iyalanka ne to diyana cin albarkar da ake samu a cikin sahur wasahur huwa al-aklu qabla al-fajr abinda ake ce masahur shine cin abinci kafin al an kira shi da sunan lokacinsa ne ai as-sahar najaynahum bi-sahar as-sahar shine gab da asuba to kaga lokacin ake sahur sunan shi ya bayyana lokacin da ake yin sa as-sahur kunu bis-sahar lokacin da ake cin abincin sahur shine gab da asubahi to daga kada mutum ya ci abinci da wuri karfe 1 ko karfe 2 karfe 3 shike ne ya sisi. a ba sahur kai ba ka sake cin wani abinci ne kawai amma in kana son ka samu albarkar sahur to ka bari sai gab da asuba sannan sai ka tashi kai sahur ɗinka as-sani na biyu ta'jilul fitr gaggauta buɗe baki kakka bari sai idan taurari sun bayyana sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo وسلم yace la yazalu an لا bi khairin ma ajjalu al-fitr mutane ba za su gushe ba alheri na samun su matukar suna gaggauta yin buɗe baki kai wannan tausayi ne na shari'a to da ka ba daidai bane ka bari sai rana sai dare yayi gari ya duhu sannan ka ce ka ci abinci dare yana farawa ne daga rana ta faɗi haka manzo Allah sama ya kasance yana yi akwai mutanen da suke ganin cewa ba za a yi ba za a yi sahur ba sai can dare suka ce wai Allah ce sun ma'acin musiyama illa to kaga in dai illa ne suka ce wai ila na fa'idantar da gaya kaiwa matuka to kaga sai su bari sai lokacin sahur sannan sai su bude baki shine ila din amma manzo Allah sama ya fassara me illa din gashi a hadisi sannan manzon sama yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare yazo ya ta nan yamma kwarai dare yazo ta yamma me kenan rana ta fadi sannan wa adbara an-naharu min hahuna sannan yini ya tafi kaga rana dai ta fadi kenan sai ce faqad aftara as-sa'im tun daga lokacin Allah ya daina ba mai azumi lada in ka ci gaba da yin azumi a lokacin yunwa banza ke sha so daga da zara an kira sallah da magriba to ka yi buɗe baki ai akwai buɗe baki dama ko mu al'adar mu akwai buɗe baki akwai buɗe ciki ko dini. to sai buɗe baki aka ce ka yi a wannan lokacin buɗe ciki kuma sai ka je duk lokacin da ka ga dama ka ai an gane buɗe baki da buɗe ciki ko eh akwai buɗe baki akwai buɗe ciki الثالث mustahabbi na uku na azumi addu'a inda al a lokacin da aka yi bude baki mutum ya addu'a wa huwa zahaba dhama'u wa bitallat al wa sabata al-ajr insha Allah shine abin da ya inganta zahaba dhama'u kishi ya tafi wa bitallat al sannan jijiyoyin da suke son a jika su sun juku wa sabata in sha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so addu'ar da ake kinan an yi buɗe baki malamai sun tattauna ana yi ne kafin a yi buɗe baki ko bayan an yi hadisin yana nuna bayan an yi ne tun da ka ce zahabar zama'u idan baka sha ruwa ba ko baka ci dabino ba zahabar zama'u ma zahabar zama'u kishi bai tafi ba to kage idan ka yi sai ke wannan addu'a amma da yawa mutane suna mantawa in suka bari sai bayan sun yi buɗe bakin a riƙa tuna ma juna zahabar fama'u wa butallatul uruku wa sabatal ajru insha Allah addu'a ce mai sauki yanzu ne zaka haddace ta kuma za ka yi kwanaki talatin ko kwanaki ashirin da tara kana yi kada za ta zauna maka daram sannan wannan addu'a bayan ita kana da damar ka yi addu'a an faɗa mana jiya cewa salatu da awacin mustajabatu addu'o'i uku ana amsa su akwai mai da'awatu sa'i azumi mai azumi kai yi wasa da addu'a lokacin da ya buɗe baki ka gama buɗe baki ka yi buɗe baki ka ci dabino ko ka sha ruwa to abin da ake ko ka ci wani ɗan icci mu suna cewa ba a son mutum ya fara da mamastatun na abin da wuta ta fara ta ƙona shi ta taɓa shi abin da wuta ta taɓa shi ba a san mutum ya fara buɗe baki da shi shi yasa abin da aka fi so rutab dabino ɗanye ɗanyen dabino idan ba a samu a rutabu ba sai a samu attamara a samu busasshen dabino amma asali rutab ake nema wanda ya taba zuwa wanda ya je saudiya a cikin ku za ka ga irin dabinon da suke gabatar ma da mutane in aka baka uku ka ci to baka ma bukatar buɗa cikin dai kayi da buɗe bakin da buɗe cikin shi kenan shi yasa a majalisan masallacin manzo Allah sama a Madina da Makka kaga ko da zaka ga ana karatu har ranakun da ake azumin alhamis da litinin to a wajen ake bude baki sai a kama wani dan shayi kofi kofin jahirai <laughs> wani dan Najeriya ya ce ce shi na suna kama mutane shi ni ya za in gane na sha shayi ba kamun katon kofi ba Eh, to dan kofi ne haka dan tambulan za a baka sai a baka da binai manya-manya tula-tula guda uku ɗanyu ga zaki in ka ci wannan dabinan kawai sai ka ji ka kuma baka bukatar komai saboda komai akwai a cikin dabinan akwai glucose a ciki hmm? kayan ka sha glucose ai yana maganin yunwa yana maganin ne yana maganin kishi sannan ga ruwan sansan ka sha shi kenan irin daɗi na nesa Allah kusanto mana da shi to kun ga shi ne wannan so da yin kai wannan ka yi buɗe baki to daga nan sai mutum ya addu'a a nan do Allah muke jawo hankalin mata waɗanda suke ji ko wanda za su ji mata da yawa wannan albarkan na ce musu saboda sakaci irin nasu ba za su tashi su kintsa abin da za a yi buɗe baki da shi ba sai lokaci ya ƙure musu lokacin sallan magariba ya ƙure musu suna kicin ai buɗe baki suna tsaye a kicin ko suna zaune a cikin kicin wannan addu'ar da ake yi ake so a yi kina da buƙatar ki ma ƴaƴanki addu'a a wannan zamani kina da buƙatar ki ma mijinki addu'a yana da buƙatu shi ma kina da ki ƙasar mu ta Najeriya tana da buƙatun zaman lafiya da ƙarin arziki to amma mata da yawa sai su ƙara wannan abin a hidimar kicin duk wannan albarkocin ba su same su ba amma idan kika kintsa shi sa ji an gaice ni wata muhadara ta mata na ji daɗinta yadda mace za ta tsara lokacinta a ramadan to wannan yana ciki ki tashi ki kintsa abubuwanki da wuri ki kammala abubuwanki ko lokacin da za a kira sallah kin gama komai sau da zaki buɗe baki daidai yadda kowa zai yi sannan kuma ki samu wannan albarkar ta addu'a don Allah mata ku yi wannan kun taimaki kun taimaki kanku kun taimaki mazajenku kun taimaki ƴaƴanku kun taimaki ƙasarku domin a wannan halin da nake ci ba wanda bai bukata addu'a 'yan uwa dama tun da Allah ya duniyar nan kowa na bukata addu'a Allah fi shi yake da kai in baka roƙe shi ba to ka gani yawaita addu'a mai amfani da wannan damar Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna fatan kila zama biyu nan gaba mu gama littafin muna fatan haka insha Allah amma ya yi zama ɗaya to kaga dai ba laifi duk da akwai matsaloli ne da za su ta shigowa wani zubin za a ji na tsaya dole wani abin yana bukata sai an yi bayani mai tsawo ba kawai a dogara da abin da aka faɗi a cikin littafi ba wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh